Wato gaskiya mai honi, ba na jin daɗin yadda 'yan gidanku suke hattara ta. Sai ka ce ni ɗin kamar ɓarawo ne ne ko kuma irin wani babban ɗan fashi. Mai honi hakuri za ka yi, ni ma kaina ban sake ba, kullum ana ta bakanta min rai, baƙin ciki kamar in mutu. To in dai haka ne ya kamata a ce mu sauya takunmu. To amma me ya kamata a ce mu yi kenan yanzu? Yauwa faɗuwa ta zo daidai da zama. To kana ji da akwai wasu hanyoyi guda biyu, kuma waɗannan hanyoyin ba ƙaramin bincike ne ba kafin in binciko su. Na sha wahala sosai don sati na guda ban yi bacci ba. Ina ta yin lissafe safe na da ƙyar na samu na tafko waɗannan hanyoyi ko kuma in ce waɗannan dabarun. Kuma ina faɗa miki mai honi waɗannan hanyoyin ba ƙaramin bincike ne ba wajen nemo su. To amma da farko dai bari in bar wannan zuban da nake. Bari in dawo kan maganar mutanen nan. To amma ai nake ganin kamar mun gama da wannan shafin. Kawai mu yi magana akan wata tafta daban. My honey kenan, kada ki manta fa muna son junan mu so na gaskiya. To amma ban san me yasa babanki baya so na ba. Wato ina faɗa miki hajiya, wasu abubuwan ban san me yasa ake samun matsala ba. Kwana biyun nan gaba ɗaya kamfani ta riƙe mu kuɗaɗe na. Gashi kuma na sa muhimmin abu a gaba. To amma kamfanin me yasa ta riƙe ma kuɗaɗen ka har haka ne? ka yi musu magana mana. Haka ne ba damuwa in sha Allah zan gwada hakan na gani ko Allah zai sa a dace. Ni fa kawai dan wannan gashin na ajiye sai kuma wannan gemu. To bayan shi kuma dan Allah ki faɗa min wani aibu na. Oke shikenan ma a bar zancen kawai. Yawa to shikenan. Amma na ce me zai hana tunda kin ga kina son ni ma kuma ina son ki. Kin ga ai hakan ba ne kawai mai gwajin mahaifa. Kin ga shi kenan komai zai hause ti. gudun mahaifa gwajin mahaifa hakan me yake nufi kenan haba mai honi, wanne bayanin kuma zan miki yanzu gidanku ba sa ƙaunata amma idan muka yi gwajin mahaifa kin ga shi kenan komai zai hau ki to kin ga cewa za a yi da har na miki ciki to ya zama wajibi na aure ki dama haka tsarin yake idan kai ciki sai ka aura to ni kuma wanne gwajin mahaifa za a min haka kai kai bahaushe ya ce koya kai da jaki sai ya cika to bari in fito a fari in miki bayani daman abin da nake nufi shi ne a nan bayan da akwai wani sabon gida na ba kowa a cikin gida awa ɗaya ya ishe mu muyi abin da muke so kin ga shi kenan daga nan komai zai sauya fakat a ni wallahi gaskiya ba zai kai min ciki ba akan me za ka yi min ciki koyo <laughs> to ai lissafi ne a kan makomar mu shi yasa kuma ai na gazan aure ki wannan ba abin damuwa bane <laughs> Isakiyu! Ke ban raba ki da wancan ɗan iskan yaron ba, wato alamun kwana biyun nan kin fara sauyawa. Baba wallahi ba haka ba ne. Ke ubanki, wato kin fara sayan sa da ni ko? Na faɗa ke ma ke mayar, na dawo kamar sa'an wasan ki ko? Lalle ya zama wajibi in ɗauki mataki akan wancan shegen ɗan iskan yaron, shege mai kama da aljanu ɗan iska mana biki. wato yallaɓai na kawo ƙara ne da akwai wani shekin ɗan iskan yaro kai yaron nan baya jin magana na yi na yi bar yata amma yaƙi ni wallahi tsona ma shine kada ya bata min ɗiya kana ji yallaɓai to shine na ce bari na kawo kara in yi so a min maganinsa to ni ban da damuwa zan biya ko nawa ne in da har za a min maganinsa a kakkarya shi a raba shi da bin ɗiyata. Ba damuwa alhaji za mu yi abin da ya dace. zan sa a kamo shi wannan ba abin damuwa ba ne sai dai fa akwai wani hanzari ba gudu ba. Oke <laughs> ba damuwa ina ji. Yawwa Alhaji, ka san abubuwan ne sai a hankali, gashi kuma yadda yanayin garin yake. Am to ai mm, damun shi ne dai mm, mm, kana dai ganewa dai ko? A <laughs> ah, to yallaɓai ni kuma ta zan gane kawai ka fito fure kaman bayani yallaɓai. Yawwa yallaɓai za ka ba da naira dubu ɗari kuɗin mai. Ka san fa aikin naka aiki ne babba yallaɓai. kuma a ji a kamo kirimin irin wannan to fa labai dole sai a shirya habayen labai yanzu sai na biya har naira dubu ɗari da hamsin kuɗin mai habayen labai mutum ɗaya za a je a kamo fa ba fa cewa ne a ji a yi haƙi ba fa yalla bai a to shikenan baka shirya ba inda haka ne saboda ban baka cin hanci ba yan <laughs>